Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar Mali da kuma Nijar. Asirin Faransa ya ƙara tunuwa, inda aka bayyana cewa Faransa ta biya wasu maƙudan miliyoyin kuɗaɗe a kan kada a kori Minisma daga ƙasar Mali. Inda a yanzu a cikin wannan rahoto za ku ji yadda aka bayyana waɗanda aka ba wa waɗannan kuɗaɗe domin a toshiyar baki a haɗa baki da su a yi cin hanci domin kada a kori minisma daga ƙasar mali sai kuma gashi asirin faransa ya tono emmanuel macron dai hankalinsa za a iya cewa a yanzu ya tashi saboda irin yadda wato faransa a yanzu take tsintar kanta a tsaka mai wuya daga wasu ƙasashe da ta raina waɗanda babu shakka yanzu sun yi mata wato kan tsaki inda a yanzu kan mage ya waye haka zalika daga kasar jamhuriyar Nijar ma za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni masu mahimmanci da muke taba da su dudai a ƙarƙashin jagorancin sojin CNSP da suke ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar bayan hamɓarar da bazin Muhammad Waɗannan ƙasashe Nijar da Mali dai da Burkina Faso ga baki ɗaya ƙasashe ne da wato ƙasar Faranshi ta rene ta. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare bari mu sanya muku wannan rahoto ku ji abin da ke faruwa. Matsa asiri. To, yau labarin da kuka samu da makaroni iska wanda ke ɗan iska ake ce ma makaroni iskatu wanda shine makiyin Nijar. to yau wani asirin shi ya tono journalist mariyan sun samu labari kuma sun watsa bisa rezo sosai to yan uwa insha duk labarin da muke bada in kuna son sursu ku tambaye mu saboda muna so da garan sursu mu insha Allah za mu ba ku source to shi dai eh, makaroni iskatu dai yau dai yana cikin tsaka mai wuya da shi da ado da mutanen nasu ta ta matse musu can haraka ta ki ta ki ta ki ya ta ki shiga gaba yanzu dai zancen da ake dai 'yan faransa sun hoto sun ce emmanuel macron ya ɗauki kuɗi ya ba wasu 'yan mali saboda su tashi su kare minisma ka akwai minisma daga mali to na fari dai an ce akwai wani malami an ba shi miliyar hudu miliyar hudu da rabi miliyar hudu da miliyan ɗari ɗari biyar miliyar hudu da miliyar ɗari biyar aka ba wani malami saboda ya tashi ya kare ya kare minisma ka a hiddata to akwai wani dan politician dan siyasa shi ma ya samu miliyar hudu da miliyan ɗari biyar to akwai wani yaro matasa mata ne matasa guda biyu su ma an ba su miliyar hudu da miliyan guda miliyan ɗari biyar yawwa a takaice dai duka dai kuɗin da aka bada aka ce wajen miliyar ashirin da biyu to amma duk da haka nan harka ba yi ba to bayan wannan zancen ya huta wannan gwamnatin tamu mai daraja mai kima wanda excellence hasimi da yake shugabanta ya fito ya ce bai so ya ga mota minisma tana yawo a cikin mali ya ba da uzini duk yara ko 'yan mali duk wanda ya ga mota minisma a waje a gama mata aiki to minisma ta shiga tsakanin wuya kudi wannan miliyar miliyar ashirin da biyu sun tafi a banza to a can faransa kuma an ce a wani yaro dan balarabe da aka kashe ko gida sun sun hutu sun ce da sai raba wannan yaro da aka kashe kawai sai an fito wane ne ya kashe shi a aka yi mutu ku dai daga ko ina abin babu daɗi yawwa kenan yanzu motar milisma an ta fito maliyan za su gama mata aiki eh milisma yanzu ta shiga kasa kenan anan anan garin ba yawwa to wannan shine labari na kauga da muka ce za mu zo mu muku eh insha Allah rabu wannan kuɗi an yi su an gama wanda papa putin ma har ya hudu guda ya dora bisa city in minister minister in defense ya dora ya dauki guda kudan an buko shi gashi na ya doka ya gwada ai wannan ne ya sa makurin ciwon ciki jiya haba wannan kuɗi in Allah ya yarda ya hi karhin su yanzu su abincin da za su ci ma babu wallahi a faransa yunwa ke akwai abincin da mutum zai ci ma babu a faransa ga yin ga wata kwalkwata da ta sha musu kai mai shan jini wallahi wata irin kwalkwata ta watsa tana shan jinin sa a faransa ku tambaya ku ji sun ce mata ko fis ko menene to ba idan ga wannan ga dan karan talauci tattalin arziki kullun sai koma ƙasa na shi kai kullum sai koma ƙasa na shike kuma asara kullum yin ta na suke yanzu ma yanzu nan aka kare faɗi asara wajen miliyar 22 suka zo suka ba mutane wai saboda a kare zuwan minisma ka a hidda ka a kuri minisma daga gari to gwamnati mai daraja mai kima ta ce bata so ta ga motar minisma tana yawo ko ina mali duk wanda ga motar minisma mali ya ce suka ce a gaya musu to mun san ko ba gaya musu za yi ba gama musu aiki za su yi mali dama abin da suke jira ko ina aiki ubangiji Allah dai ya samu dace in Allah ya rada wannan azzalamci da suke ciki kamar ya kare ubangiji Allah ya samu dace na ka san menene nan gurin akwai wasu journalist wanda na lura da su wannan journalist in ka san Allah makuran da ya ɗauki telefon ya yi magana daga ya ajiye telefon da sun hudu abin da ya fada su uku ne Joe Biden daga ya yi telefoni kowaye ma telefoni daga ya ajiye telefon da sun hudu magana na ce maka kudeta in Nijar wa ran da za a kudeta tun Lendi suka ce za a yi kudeta a Nijar. Ran da aka yi kudeta da sahi mutane suna cewa an kama shi ba a kama shi ba ana cewa wai Modi chef de ta major ina wanda aka fudda shi ne ya yi kudeta. Suka hoto cikin su guda hoto ya ce ba Modi ba ne ya kudeta wani ne ya kudeta kuma an kama zuma kudeta sai kwanso kuma soji ne ya kama shi amma za ku ji sunan shi da maraici. Ya ce suna da sunan ma mai an ce kasu faɗi. sai soja sun yi reni a su za su hudu sunan. Kuma ku haka ne ya tabbata. nan ce maka na kai shekara uku ina bin duk magana da suka faɗi haka nan ce yanzu yanzu wani alasan watara zai ɗauki telefon da ya yi magana kawai da sun yi da kurshe sai ya fito sai na gane cewa akwai manya a tare da su wanda suke ba su labari to wa'annan suka faɗi magana ta zamna to su ne nake surare su uku nan in ɗaya ya faɗi sai in buɗe tashar guda hallo in su duka uku in na gani sun faɗi to na tabbata gaskiya ne sai lokacin nan sai in hutu zance amma saura wa'ancan takarun mu ba ni su yawa kaji yadda nake da samun labari inda nake samun labari kenan akwai wani journalist na wanda yake tare da su jiya shi ta yi ma mishi mm, facebook ta aiko mishi kashe sun ce eh, hankali da kashi in ba haka nan za a rike tashar talma yana hudu labari president in faransa daga yayi telefone nan da na ya hutu. da president in faransa da alasan suka shiga daki sai su biyu sai allah suka yi reunion ko da suka fito daga reunion ya dora reunion in su bisa facebook ya watsa abin da suka faɗi abin ya ba mutane mamaki matuka sai na gane cewa manya ke ba su labari yawwa manya ke ba su labari kuma labarin nan suka faɗi haka ne yawwa to ubangiji Allah ya sa mu dace in Allah rana ci gaba da rubuta in yaso in na rubuta sai in ce to ga labarin nan ku fassara in yaso sai a fasara insha Allah to ba yau ne mun ku ta zo muku da shawara annan box akwai mutane sun kiraye ni sun yi ta mini addu'a kuma sun mini godiya kai har kafa ta zama sirri har da malamai wallahi wani babban malami ya kira na ya ta mini addu'a kai yau na murna na shi daɗin haka nan to ana cikin hagarin kuma sai wani dan uwa hallo shi kuma ya kira ya ce mini wannan vokal kin uwa sa su kai jama'a ni fa abin ya rikice mini wani dan uwa ya ce in fasa nan wurin malamai suna mini addu'a nan wurin yan Nijar suna ta godiya to ku me kuka ce ku bani amsa ku dora ni bisa kai hanya kun san wa dan adam ko ne bai cika goma ba yawwa ku dora ni bisa kai ga hanya wannan audio in ci gaba da yi ko kuma in tsaida ya kuka gani shi wanda yace in tsaida ce wai in rubuta kamar in yi a rubuce kwa eh amma ka in yi vocal to ni ko na gani in na sa faranshi na rubuta wanda ba su jin faranshi ya za su yi su shuruwayi ni kuma wanda ba su jin faransa sun yi yawa kuma ni faransa ce ma ba ni santa wallahi faranshin wannan ba ni san shi ne ma wallahi yau inda ana iya hudda shi a kwasa ma faɗin faransa a jarmani da birge kawai mu rika hausa mu da zabarmancin mu tunda dai ba ba magana iyayen mu bace ba ba magana kakannin mu bace to ku ya kuka gani ina ina eh, ina shi daga gare ku ku dora ni bisa kan hanya ta gaske ce in mun yi ba daidai ba Allah ya yi muna Allah dora mu bisa kan hanya ta gaske yawwa abin da nake so in gaya muku dai ku san cewa ni ba yar jarida ba ce ba a'a ni kawai saurare ne nake ina maida muku da Hausa kuma wanda ya faɗa sai in yi a registry cikin telefon ina wani shi ya faɗi wannan magana gobe ko akan tambaye ni sai in fito cikin telefon ina an ce gashi wani ya faɗa ni dai guri na kawai in gaya ma yan Nijar magana mai daɗi saboda su ji daɗi a ransu yawwa ni shine guri na yawwa kuma guri na na biyu wannan yara in je in ba su ilimi kowa ya samu sana'a yi aiki na ne a nan gurin mutanen da na taimaka a nan gurin Allah ya yawa da su wajen kaɗan ne babu cikin dubu uku to kun gani ko to shi ne wanda nake so in kai Nijar yanzu in mutane suka sani sai in ci musu to ga abin da muke ku zo kuma kai mun har ba ba da ilimin ba kowa ya zaɓi sana'a kan shi yanda za ka yi ka zaɓi sana'a kuma yanda za ka yi a taimaka maka in ka samu matsala ga yanda za ka ciwo kan matsala ga yanda za ka ciwo kan matsala har wannan sana'a ta ka samu ta zama entrepreneurs wanda suka yi karatu suka kare suna da diploma suna da takardar ta diplom sun kare ne sun kasa samun aiki za a zo kuma a gwada musu technique neman aiki ma technique ne gare shi a gwada muku haka ya kamata ku haka ya kamata ku to a zahirin gaskiya akwai malamai guda uku guda yana difa guda biyu suna yamai sun yi kira sun mini addu'a ta musamman kuma sun ce mini in ci gaba da yi ni ko na san cewa wannan malaman inda sun san wannan abu bai da kyau addini ya hana shi da sun da sun ce mini kake addini ya hana amma ni addu'a kawai suka yi ta mini ba idan ga haka ne ina da magabata baba na na ya mai ne wudan ne duk yan uwan shi suna nan duk wanda ya kira na albarka yake sami ne to <clears throat> uwata uwayen ta kanninta suna nan sun kusa ishirin duk suna nan a yamai gaba ɗayan su karkafkin su babu guda da ya kira ne ce mai abin da kika yi ba daidai bane ba a cikin su wajen su mutum biyar haka suka yi kira na duka suka yi ta mini addu'a akwai guda ma aiki ya kawo shi nan mali nisan yayi kira na ce ga nan zan so ina son ganin ki na ce to kana yi watan ton ko hada ne zai mini saboda vocal din da nake ni wani abun mamaki sai ya ce mini ubangiji Allah shi miki albarka wannan vocal din da kike inda kin san yadda kike kwantar da mana da hankali Allah kaɗai san ya tashi kai ki fasa ki ci gaba da yi amma ki faɗi gaskiya ki faɗi gaskiya abinda kika san an yi shi zaki faɗi kuma duk wanda ya fito labari ki yi zai garde in kin yi magana bisa shi ki yi zai garde ki ce rana kaza haka wane ya faɗa kenan abin da nake so da ke in Allah ya so da komi zai zo daidai yamin a ta yi to yanzu ina cikin aiki na kowa sai wani yake da ni in fasa wannan fuka ni wani abu ya ban mamaki na ce mishi to ka yamin hujjar ka dalili da ni kace in fasa bai bani amsa ba shi yasa na to na tambaye ku shi da kanshi bai bani amsa ba kun shi to ni dai abin da nake bara a wurin ku kuma ina da ubangiji Allah kare ni da shirin masu shiri Allah raba ni da haukin duniya da ni da ku gaba daya ubangiji Allah ya sa mu kare da iska duniya kuma Allah ya sa mu taimaki junan mu assalamu alaikum sarauniya Allah ubangiji ya tsare mu muke Allah ubangiji ya tsare mu muke gaskiya muna jin daɗi sosai eh wannan wanda ya gaya miki haka nan ta wani kote magana shi eh zata alkhairi ne maki amma gan nake idan kana abu kawai idan Allah kuma Allah ya sama gaba kuma mutane suna sama albarka gare shi ba a daina shi dama shi rayuwa haka za ka kasancewa idan ka ga abin da zai same ka Allah ne kawai babu abin da zai same ka haka furiyan ko kuma wani abu haka kawai in Allah bai so ba ba za babu abin da wani zai iya ma mutum da adam yawan dai mai yi ma kasa inuwa ne babu babu shi da haka muna goyon bayan ki kuma kina ba Nijar taimako fiye da ba fiye da mutane da yawa suna sauraron odo kin ga yanzu kusan shi ke sa yana kwantar da hankalin yan Nijar gaba da suna jin daɗi dare ki muka fara jin zancen kuɗin ga nan mu ne kin ga kake ji daɗin da kowa ya je a Nijar ya samu ki albarka sosai sosai sosai babu group kin ga za ka je babu odon ki ciki muna goyon bayan wannan odo naki sosai insha Allah muna jin daɗi gare shi to na gode na gode yan uwa na gode Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya ku da gidan aljanna eh a ci gaba da ma nishar addu'a eh sarauniya ku ita ma tana bara addu'a wala haula wala quwwata illa billahi alal azim ubangiji Allah ya sa mu kare da iskar duniya lahiya na gode sosai to gaskiya mu abin da zamu ce miki sai dai mu ce Allah kare ki cikin kariyar shi eh shi kadai zamu miki wata Allah sa a gama lahiya saboda abin da kike abin al'umma ne bai yiwa a ce ki bari Allah ubangiji dai kiyaye ki kiyaye ki eh, Allah kiyaye ki cikin kiyaye shi adda muke miki kenan eh, wannan dan uwana mu wanda ya kira ya ce fasa yin vocal ya zo yanzu ya fito vocal ya bada hujja ya ce ba dan abu bane ba ba haramun bane ba a cikin addini kuma ba don wani na yi wani laifi bane ba a ci saboda bakin duniya saboda ko ina da ko ina kokar ina ne yace saboda bakin duniya ne yace bakin duniya ya gare shi eh yace bakin duniya ko dutse ma sai ya tarwatsa shi ba dai abin da ya saura yace to in hankali da bakin duniya saboda wannan ne yace in fasa yin kokar to yan uwana yan Nijar kenan yanzu in na rubuta ya kamata a samu wani wanda zai iya taradiyar ko da hausa ko da zaurmanci mutane su samu su saboda ho bakin duniya ha ya hima ya tsiya in ji um, um, um, mawaƙi mati ya ce ya kama sabara banga sabara ta tashi ba ya ce na ga ya kama wace ce ya kama ga ya tashi ba ya ce bakin duniya ya hima ya tsiya yana da gaskiya in dai saboda bakin duniya ne yana da gaskiya to wala haulu wala to wala haulu wala to wala haulu wala quwwata illa billahi al-azim ubangiji Allah ka raba mu da bakin duniya ka raba mu da hau da hawaye yan uwa ina bara'ata Allah raba da bakin duniya za rika rubuta in yaso sai ku fasara masu jin Hausa su maida da Hausa masu jin zabarmanci su maida zabarmanci eh magana ta katta yawa to ina godiya ina godiya ta musamman da duk shawara da kuka bani ina godiya ubangiji Allah raba mu da bakin duniya mu dukan mu da da ku duka yan Nijar amin dan sa annabi ce za ku sarauniya mu ko dai ko dai Allah ya kare ki hajjara mutu insha Allah Allah ya riga ya kare ki hajjara mutu kawai ita sha ninki in ki kare mana vocal kawai koma ge ki falaki da nasu ki karanta ki shayi da laƙada jakun da atil kursiyu in Allah da komi ba su iya yi da ke. Yayin eh, salamu alaikum rahmatullahi ke jihadi na kika yi babba ba ma karami ba. Da imani da Allah duniyar garmin muke ciki yanzu ɗan Nijar duk sun ka waye wasu sun ka san wani abin da aka ce ma siyasa da ciwon kasa. Wallahi dalilin da Allah ya sa kina yin mutane fasara da sauransu suna cika abin da ya sa mutane da dama sun ka waye. mutum da ya bi da muka sauraren ki hanyar kawon ga lokaci har yanzu ga na cikin group inda kike wallahi shi ne jami'an na fozan farmasiyon ban taɓa samun fozan farmasiyon wajen ku ba Kuna wata dai Allah ya ƙara ka kiyaye ku kawai mm, insha Allah ke kokari ke jihari Allah ne ƙara kiyaye ku kawai baki bakin ba uwa ka sun kai maka baki ba wanda zai maka baki ya kama ka ba wanda zai maka baki ba wanda zai maka baki ya kama ka eh in don baki ne baki kawai ba wanda zai miki baki ya kama ki ba ki da hakkin kowa eh dama guba raki gare ku dama raki gare zai miki baki baki dama mutum biyu ne ke miki baki ya kama ki uwayen ki baban ki umman ki in ba su ba duk wanda ke zai miki baki ya kama ki ba gaskiya bane wannan hada ce ta Allah kai dan uwana kaka damu kaka damu za a bada labari in an rubuta ma zan ciki zan hau bisa group in ce to na rubuta labari ma zan Hausa su maimaita da Hausa masu jin zabarmanci su maimaita da zabarmanci insha Allah za ka samu labari eh za a yi vocal akwai mutane da yawa wanda suke iya taimaka muna insha Allah babu matsala tun da yan vocal da aka yi sarauniya kina waye mutane da kai inda duk an kabar samu cikin gurfin gawa ah, gurfi ya rage wa kashi 80 cikin 100 gurbi ya rage sannan kuma rubutu ne za a yi da faransai kya gani cikin kashi 100 yalla kashi 80 ma ba su da faransai har wa yau dan gidan jiya noman goje ce nan wani yana tadda ko bai ya fassarawa haka take zuwa amma abu mai mahimmanci dai bokallin na ya an yi shi da kowane yare da wanda ya karatu da wanda bai je makaranta ba kowa yana jin abin da an ka gayi kowa yana jin yadda ake tahe abin da ake ciki inda an ka tsaya inda an ka tashi ko ba gaskiya ba amma mu dai in dai baki hango wata barazana ba cikin wannan al'amari gaskiya ba mu goyon bayan cewa eh, ki bar ba mutane labari tunda ba abin gan mai gaggita ma kika sawa kina ba mutane labari kamar jihadi na ma ke bakin jarida ba kuma ba biyan ki aka yi ba si sisibirin na kika bakin kasa labari don kina goyon bayan can da muke ciki kuma allah shi biya ki allah shi miki albarka insha allah kuma wanda akan gaskiya babu abin da zai samu sai alheri kakki ji tsoron kowa sai allah na gode ina muku fata alheri wallahi eh, dan uwa yanda ka faɗi haka ne ko ni na dade ina bibiya bokal ɗinta ina bibiya amma a group group ne nake samun da yake ina da group ya kai kusan goma sha wani abu a cikin tsarin online dina to wallahi ina jin bokal ɗinta daga wani group ya hado zuwa wani group ya hado sai ran nan kasam kawai naje tana karanta number da zaka samu a saka a cikin group din da take amfani da shi na ɗauki na bibiyan namba nan na bibiyan namba nan na samu aka ce mana tijjani na bibiyan namba tijjani ya sake bani ya ce yau ai gurub uku ne ko nawa ne wani ne nike so na ce ai inda sarauniya mangu take ba da labarin ta na kasashen nan uku shine nake so a sani a ciki sannan tijjani ya sani a cikin wannan group din to yanzu in babu in dai bokal din ta bai fitowa a ciki sai rubutu ai mu gani muke gurufin ya rigu kenan ba mu ƙara jin muryar ta ma kenan a takaice dai a bangaren labaru ta daure ne ta ci gaba da harkar ta baki in dai da alheri ne aka faɗe ki babu abin da zai maki eh, ki ji tsoron bakin mayahi bakin da aka cuta amma in babu cuta ba cutarwa ina ruwan wani da baki babu abin da baki zai maki kawai ki ɗayan ta Allah ɗaya insha Allah insha Allah rabbi dan uwa insha Allah eh ina zan ki amma ba kullum ba insha Allah rabbi To ba saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto ke muka kawo kamako daga ƙasar Mali da kuma Nijar a dangane da abubuwan da suke faruwa. Inda da fari a cikin rahoton kun yadda wato ƙasar Faransa ta ba da wasu cin hancin miliyoyin kuɗaɗe domin kada a kori Minisma daga ƙasar ta Mali wanda dai asirin Faranshin ya tono. Emmanuel Macron ya rasa yadda zai dukkan wasu abubuwa na ƙasar suna masa. dukkan wasu ƙasashe da suka raina a yanzu ƙasashen suna subuce masu kamar yadda ƙasar mali burkina faso da nijar a yanzu suka subuce wa ƙasar faranshin babu shakka asimi goita yana matuƙar ƙoƙari yana iyaka bakin ƙoƙarinsa a ƙasar mali domin samar da tsaro da dai dukkan abin da ya kamata a ƙasar mali kamar yadda nasarori suke samuwa a ƙasar Malin inda da wato satin da ya gabata mun kama ku rahoton yadda aka kwato garin Kidal a ƙasar wato Malin inda sojojin fama suka yi wato ɓarin wuta tare da gwabzawa a wato wancan yanki na Kidal inda suka kwato shi daga hannun 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi wanda wannan abun farin ciki ne a yankin Sahel gaba ɗaya wanda aka taya Asimi Gwaita saboda kwato garin Kidal wanda wato 'yan ta'addan masu ikirarin jihadi suka yi ƙarfi a cikinsa. Haka zalika cikin wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar ma kun ji mu ɗauke da rahotanni mabambanta da dama a dangance da abubuwan da suke faruwa. Babu shakka dai gaba dai gaba dai cani mazan fama. Babu shakka 'yan Nijar suna godiya a bisa yadda ake wato abubuwa na kawo ci gaba a gasashen. Babu shakka wannan batu na kudade da kasashen guda uku za su samar wa kansu Mali, Nijar da Burkina Faso har yanzu 'yan ƙasa na san ganin abubuwan da za su gudana akan haka domin farin cikin su shine a samarwa da ƙasar kudade nata na kanta ai watsi da wato na Faransa. To masu saurare ƙarshen rahoton namu kenan daga Mali da kuma Nijar a dangane da al'amuran da suke faruwa. Muna so mu ji shahin ra'ayinku a dangance da yadda Faransa Emmanuel Macron hankalinsa ya tashi kun ji dai cin hancin da ya bayar aka turo wato a dangane da kada a kori Minisma daga kasar Mali. Muna jiran jin shahin ra'ayinku a dangance da waɗannan al'amura. Sannan muna ƙara da roƙonku idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka da na ƙararwa domin samun labaranmu a kodayaushe mun gode.